'Yan takarar manyan jam'iyyun biyu dai a can baya sun taba zama a jam'iyya ɗaya. Don a zaben shekara ta 2007 Atiku Abubakar ne ya tsaya takara jam'iyyar ACN yayin da Tinubu yake jigon jam'iyyar kuma gwamnan jihar lagos Shugaban a kasa a tsare na shugaba Buhari, injiniya Kailani Muhammad ya ce zabar Tinubu a 2023 shine mafi a'ala ga Najeriya. Saboda haka muna kira ga duk waɗanda suke kalubalantar gwamnatin Muhammadu Buhari. ya yi kokari shekaru 63 da ya gabata ba wata gwamnati da ta yi aikin wannan gwamnatin kuma shi yasa muke son in Allah ya kai mu 2023 mu samu wannan mulkin mu miƙa mayar yarbawa ba in inyamuri babu atiku babu kwankwaso kwankwaso daman shi yana kano ne kawai ba inda za ba inda za shi mai jan hula Shi kuma jigon NNPP Buba Galadima na maimaita cewa gwaninsa Rabiu Musa Kwankwaso ne zai iya lashe zaben, ko da hakan zai kai ga zuwa zagaye na biyu ne. Karfin PDP a ƙasar Inyamurai ne da ƙasar South South. Inyamurai Peter Obi ya ɗauke, South South Wike ya ɗauke. In aka ɗebe wannan Kwankwaso ya kwace Adamawa, ya kwace Taraba, ya kwace Gombe, ya kwace Bauchi, barna da yobe ma da shi da tinubu ne suke rigima saboda haka mu a iya sanin mu kwankwasa shine shugaban najeriya in allah ya kai mu kuma cikin ikon allah wanda baya so ma zai gani don mu ba manya-manyan sunaye da siyan labe muke bi ba a'a talaka wanda aka danna haƙƙinsa shi muke so mu kwato wa haƙƙin nan. A ɓangaren PDP jigon kamfen ɗin Sanata Abdul Ningi ya ce ba wanda ya kai Atiku Abubakar cancantar amsar ragamar Najeriya a wannan kara. Atiku Abubakar kusan a yanzu a fadin najeriya nan ba wani dan siyasa da zai bugi kirji shi dan siyasa ne kamansa me isa yayi yayi yayi har ya kai matakin vice president yana da san jama'a kuma bayyawa jama'a fasara saboda yare saboda addininka wurin da ka fito baya fassara ka saboda babbar rigarka. Sauran 'yan takara irin Peter Obi na Leba na ƙoƙarin nuna tafiya da matasa da sabon zamani da kore batun ɓangaranci. Masana na tsinkayo zaben na 2023 zai ba da mamaki don yadda manyan 'yan takara suka rabu a manyan sassan Najeriya da kuma fitowa daga manyan ƙabilun ƙasar. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja. Nigeria.